This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Tare da sallama ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. rundunar sojan najeriya ta ce ta ceto mata da yara har su 234 wanda yan kungiyar boko haram ta sace wani babban jami'in sojan najeriya ya ce mutanen da aka kwato na baya bayan na an kwato su ne a cikin dajin sambisa ranar alhamis din da ta gabata a cikin wani bayani da rundunar ta fitar ta ce wannan adadin ƙari ne daga waɗanda aka ceto da farko rundunar sojan ta ce ana ci gaba da fatattakan dajin daga kowane sashen sa ha kuma ana ƙoƙarin kubutar da mutanen da 'yan boko haram ɗin ke garkuwa da su yayin da ake ƙoƙarin wargaza sansanin nasu don farkon satin da ta shige ne dai sojoji suka kwato mutane da yawansu ya kai na baya-bayan nan da suka ceto sai dai abin da ba a sani ba har yanzu shine ko waɗannan mutanen da aka samu sun hada da 'yan matan nan na chibok da 'yan boko haram din suka sace yau shekara guda kenan sace waɗannan 'yan matan da rashin samun su har na tsawon wani lokaci ya ja hankalin mutanen duniya daban-daban wanda kuma ana ganin yana ɗaya daga cikin abin da ya sa shugaba johnson ya kasa cin zaben da aka kammala a kwanan nan a najeriya sai dai shugaban wanda zai gama wa'adin mulkinsa a cikin 'yan kwanakin nan ya ce yana fata ya miƙa wa gwamnati ga zaɓen shugaba wadda ba ta da barazanar kowane irin 'yan ta'adda tawagar mutane 20 daga ƙasar afghanistan sun dumfari ƙata saboda ziyarar kwanaki biyu domin tattaunawa da wakilin kungiyar 'yan taliban domin kawo ƙarshen faɗin da suke suka daɗe suna gwabzawa tsakaninsu a wata sanarwar da suka fitar ta bayyana cewa mutane takwas ne za su wakilci 'yan kungiyar ta taliban a tattaunawar da za yi a doha ministan harkokin wajen kata ya ce kasar ta ɗauki ɗawainiyar wannan batu ne domin samarwa kasar ta afghanistan wadataccen zaman lafiya sai dai irin wannan yunkuri a wani lokaci can baya ya yi karo da cikas kungiyar da taliban sun buɗe ofis a kata tun a cikin watan yuni na shekarar 2013 a matsayin matakin farko na samar da zaman lafiya amma hakan bai cimma nasara ba domin bai yawancin raiba ofishin saboda kulle shi da aka yi cikin 'yan watanni a ko ya biyo bayan irin rawar da shugaba hamid karzai ya dauka ne game da wannan batu a wancan lokacin amma shugaba ashraf gani na karban ragaman mulkin kasar a shekarar ta gabata ya ta kokarin ganin an samar da tattaunawar da zai samar da zaman lafiya a kasar ya yi hakan ne kuwa domin amurka da kungiyar neto sun ce sun kammala aikinsu da suke yi a farkon shekarar ta gabata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yaba da sauye-sauyen demokradiyyar da kasar sri lanka ta yi ya ce yana fata a ƙara faɗaɗa dangantaka da ƙasar da amurka kwarai da gaske kerry yana magana ne sa'ilin da ya kai ziyara a colombo ranar juma'a da ta gabata ya ce amurkawa na tare da ku mutanen sri lanka na wannan kokarin da kuka yi domin ganin kun karfafa demokradiyya sai dai kuma ya ce zai ɗauki lokaci kafin kasar ta samar da sasantawa na gaskiya ganin yadda aka ɗauki lokaci mai tsawo ana samun tashe-tashen hankula tsakanin 'yan kabilun ƙasan da 'yan awaren tamil kere ya ce sasantawa mai ɗorewa na bukatar manufofi masu karfin gaske saɓanin abin da aka tanada a halin yanzu. sakataren harkokin wajen na amurka dai ya gana da shugaban kasar maitrepala sisriana da prime minister ranil wickremesinghe da dai wasu manya-manyan jami'an gwamnatin kasar haka kuma yau lahadi zai gana da wasu shugabannin jam'iyyar tamil national alliance political group kafin ya kammala ziyarar tasa inda daga nan kuma zai dumfari afirka mr sisriana dai ya zama shugaban kasa ne a watan janairu kuma ya alkawarin rage ikon shugaban kasa tare da mutunta 'yancin dan adam tare da yin sassauci ga wasu dokokin da 'yan kasan ke ganin suna da karfi ko kuma takurawa waɗanda daga hannun wanda ya karbi ragan mulkin kasar sai dai keri ya yi wa masu masaukin nasa albishir cewa amurka za ta bunƙasa kasuwanci tsakaninta da kasar domin nahiyar asiya na sahun baya da amurka ke cinikanya da ita amma daga yanzu lamarin zai canza kamanni. dubban jama'a ne da 'yan sanda ke biye da su suka yi dafifi suka bi titi a garin baltimore suna zanga-zangar lumana duk dokar da ta bacin da aka sa a yankin sai dai zanga-zangar na wannan lokaci yana cike da murna da annashuwa ne domin masu zanga-zangar suna kuwa suna cewa ba adalci ba zaman lafiya wannan dai ya biyo bayan bayyana cewa ne da aka yi an kame 'yan sanda su shida da wanda ke da alhakin kashe frederick gray kuma za a tuhumce su gray dan shekaru 25 bakar fatan amurka ya mutu ne sakamakon ciwon da ya ji a ƙashin bayansa sa'ilin da 'yan sanda suka kama shi a ranar 12 ga watan afrilu sai dai binne shi ranar litinin ya haifar da zanga-zanga a yankin na baltimore wanda ya kawo taho gama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga abin da ya sa 'yan sanda suka kame mutane har 200 yayin da 'yan sanda kusan su 20 ne suka samu rauni iri daban-daban sai dai ko ranar asabar din da ta gabata 'yan sanda sun buƙaci a kwantar da hankali amma dai suka ce dokar hana fita har zuwa karfe goma yana nan daram su kuma hukuntan na baltimore cewa suka yi fatan shine su tabbatar sun kare kowa sai dai kuma sun ce zanga-zangan ta ranar litinin da aka binne shi gray ya zo da bazata sati ɗaya da aukuwar bala'in girgizan ƙasa a nepal jami'ai sun ce an fi da ran samun wani mai rai daga cikin kuraguzan ƙasan kwana biyu da suka gabata ba wani alamun cewa za a ƙara samun wani wanda ya rayu cikin wannan haɗarin kamar yadda babban jami'i a ma'aikatar cikin gida lex medical yake cewa labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Cikin shirin jihar Katsina ta agaza shirin tallafi mai sharaɗi da kayayyaki da kuɗinsu ya haura naira miliyan ɗari. Ɗalibai mata da suka samu karɓuwa a sabuwar jami'ar tarayya da ke jihar Kebbi sun yi kira ga mata su dukufa wajen neman ilimin zamani. Kwalejin ilimi ta Isa Kaita Katsina ta ce tana ƙarfafa mata gwiwa wajen neman ilimin zamani. Wani basaraki a jihar Taraba kuma ya koka kan rashin kulawa ga ilimin ɗiya mace. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Ɗaya daga cikin abin da watakila masu sauraro za su tuna gwamnatin jihar Katsina a ƙarƙashin jagorancin barista Ibrahim Shema mai barin gado ga dai irin rahotanni da muke gabatarwa cikin wannan shiri daga jihar zai haɗa da shirin tallafi mai sharaɗi. Inda gwamnati take baiwa iyaye wani hasafi su tabbatar da cewa 'ya'yansu mata sun aje daron talla sun ɗauki jakar zuwa karatu. A cikin wannan rahoto da Zaharaddin Sani Huntuwa ya aiko mana Sashin ilimin mata da ci gaban yara na jihar ya rarraba iyaye mata kayayyaki da kuɗinsu suka haura naira miliyan ɗari domin su ci gaba da tura 'ya'yansu makaranta ko da kuwa an jingine shirin. Ya Fatima Shima ta ce a shekaru uku da aka share ana gudanar da wannan shiri an fara shi ne da iyalai dubu a inda aka kammala da yara dubu Ha kuma ta yi nunin cewa an samu ƙarin yara mata zuwa makarantun firamare da ke faɗin jihar. An fara da dubu biyar da wato shekara ukun nan da ake yi an kawo kasance wato ana ta yayewa a hankali a hankali an ƙare da dubu ɗaya da dari shida. Wannan ya nuna an samu nasara kwarai da gaske domin mu an sa ma iyaye cewa dole sai sun je makaranta duk da gwamnati ta taimaka ana zuwa makaranta na firamare sakandare duk ana biya musu wannan daɗa ƙarin taimako ne ga musamman ga iyaye mata ‘ya'yanmu mata kada su ta talla su ta bi sararo. kwararo suna lalacewa su je makaranta su sami ilimi kamar ɗan kowa. To muna godiya ga gwamnati da ya taimaka aka yi wannan program abubuwa da yawa sun faru cikin wannan shekaru da aka yi mutane da yawa daga waje wato jihohi suna zuwa nan katsina suna zuwa su ga yaya ake yin wannan program yanda hajiya bilkis ta ce da aka fara da bature wanda ya zo ya koya mana yanda za wannan tsari iyaye da yawa sun ta gudu suna cewa siyasa sai mai yake yi ba taimako ba to ga a yau iyaye da yawa ma su ke kawo kansu suna roƙo a sa su a cikin wannan program. Hajiya Bilkisu Muhammad Kaikai ita ce mai ba gwamnan jihar shawara a fannin ilimin 'ya'ya mata da ci gaban yara. Ta ce a tsarin shirin in ya zo ƙarshe za a tallafa wa iyaye domin su ci gaba da tafiyar da ilimin yaransu zuwa makarantu. Hajiya yau ne kuka kawo ƙarshe wannan tallafi mai sharaɗi da kuke gabatarwa a inda kuka kira iyaye kuka ba su wasu abubuwan da su gudanar sana'a domin ci gaba da kai 'ya'yansu makaranta. Me zaki ce dangane da wannan rana? Wadda dama muke bi lungu da saƙo muna muna taimaka ma su ne muka ƙara kira domin akwai to iyali dubu hudu da ishirin da hudu akwai wa'anda suke amfana dubu tara da hamsin da tara ya'ya mata to wa'annan iyayen ne wanda muka ƙare shirin da su dama a cikin tsarin shirin yadda ya taho yadda su yan kungiyar tallafa mai iyali suka shirya unicef tsarin ya taho da in an je karshen shi a wa'annan iyayen ya'ya waɗanda aka yi ta ba tallafi a neme su to a taimaka masu da wani abu wanda za su ja jari wanda za su ci gaba da dan biyan kuɗin nan na makaranta wato ba ku biyan kuɗin makaranta ba wato biyan taimaka ma 'ya'yansu su sai masu uniform su sai masu littattafai su sai masu dan takalma da jika domin a addu'a duk gwamnatin da za ta zo wannan kyakkyawan shiri wanda ake a taimaka ma al'umma na karkara lungu da sako wanda ba da abin hannun suna da karancin abin su hannu duk gwamnatin da za ta zo Allah kada ya bada iko ta rushe kamar da me da menene ko karawa waɗannan al'umma wannan iyaye mata abinda muka ba su mun ba su buhun fulawa mun ba su injin taliya mun ba su dubu biyar dama wato shi ka'idar shirin shi yasa ake ce mai tallafi mai sharaɗi a kai ma mutum can to amma yanzu saboda yanayin eh, abubuwa ya zo karshe sai muka kira zon ɗaya wani wani local na zon daya mai ba da kayan nan Allah bashi bayan mun ba da za mu bi su sauran mu kai masu gidajen inda suke inda muke zuwa muna kai masu tallafin tun da kaga ma kowace mata da ID kaɗanta. da ta takardarta ta gayyata shekara uku suna aje da wannan takardu duk wadda ta zo da ta ba mu ID card ɗinta muka ga hotonta da sunanta dama muna da sunanta a cikin kwamfutar mu muna da su a takardu kamar nawa aka kashe a wajen wannan abin da ku mm, an kashe kuɗi kimanin miliyan ɗari da wani Rabia Abdulkadir Kufi wanda shine shugaban kwalejin koyon dabarun shari'a ta garin Daura ya yi bayanin wannan tsari da kuma tallafin da aka yi wa waɗannan iyaye matan da aka gani nan masu goyon marayu ne waɗanda suke rike da kula da harkokin marayu ne ko tallafa masu wajen ilimi ko kuma su to sai aka zo aka ba su kayayyakin da za su yi abinci su sana'a su samu abin da za su rike wa'annan marayu ai kaga ba wai tsari bane na gwamnati tsari ma ne na Allah Alhaji Idris Bagiwa shine yayi magana a madadin sarakunan Daura da Katsina a yayin wannan taro ya ce za su ci gaba da ba da haɗin kai domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu tunda za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka musu da alkhairi saboda ayyuka irin waɗanda za su kula da marayu marayu da masu ƙananan ƙarfi da ilimin 'ya'ya mata ba ƙananan alhairai ba ne ga al'umma. Malama Zulai Sule na ɗaya daga cikin iyayen da suka amfana da wannan tallafi. Ga da Allah wani hudun tallafi ɗin makaranta. To ni Zulai Sule suka ɗan bata talla, tuɗa talla. Alhamdulillah ga da zan da sai wuro. Da zanga, zangar garta wuro in talla wala, ɗa talla. Alhamdulillah ni Zulai Sule ni gore nake Allah. Zaraddin Sani Funtuwa, sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Ɗaya daga cikin sabbin jami'o'i da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa a arewacin Najeriya har da wacce aka buɗe a jihar Kebbi. A baya nan jami'ar ta yi bikin karɓar sabbin ɗalibanta a hukumance, kuma shugaban jami'ar shine Farfesa Lawal Suleiman Bilis. Wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad wacce ta halarci bikin ta ce wasu ɗalibai mata da suka halarci bikin kuma suke cikin waɗanda suka yi bikin shiga jami'ar sun yi kira ga takwarorinsu su himmatu wajen neman ilimin zamani. A kwanan baya ne aka gudanar da bukin samun makaman aiki na ɗalibai karo na farko na sabuwar jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin Kebbi a jihar Kebbin, Najeriya. Da yake jawabi a wajen bukin mataimakin shugaban jami'ar Professor Lawal Suleiman Bilbis ya bayyana cewa Jami'ar na ɗaya daga cikin jami'o'i tara da gwamnatin tarayya ta kafa a watan Fabrairu na shekara 2012. A yunkurin da gwamnati mai ci yanzu ke yi na ganin dukkan jami'o'i 36 da ke Najeriya da Abuja sun samu jami'o'in kansu. Mataimakin shugaban jami'ar ya ce jami'ar tana gudanar da kwasa-kwasan samun digiri a fannoni 20 a cikin sangaya biyu, watan Faculty of Arts, Social and Management Sciences da kuma Faculty of Science. Bugu da ƙari kuma jami'ar a halin yanzu tana da ɗalibai 507 da malamai 200. Professor Lawal Suleiman Bilbis ya yi amfani da damar da ya samu ya isar da godiyarsa ga cibiyar a kwantoci ta Najeriya watan ICAN saboda amincewar da ta yi na yi aiki tare da jami'ar da kuma amincewa da ta gina ɗakin yin lacca tare da sanya kujeri 200 a cikinsa kuma mataimakin jami'ar yana fatar samun haɗin gwiwar wasu cibiyoyi na ƙwararru da kuma takwarorin jami'ar don samun ci gaba. a zan zantarwar da na yi da ɗaliban jami'ar sun bayyana farin cikinsu saboda damar da sun ka samu na samun gurabu karatu domin samun takardar shaidar digiri a fannoni daban-daban ga kuma zan zantarwar da muka yi da su sunana mikael ladan fakai ni ne chairman student representative council i am from sociology department so da kike kai kana cikin ɗalibai na farko da aka kaddamar da medin a bangaren matriculation ya kajiya gaskiya na ji daɗi sosai kasancewa ina ɗaya daga cikin student da suka fara attending wannan first matriculation a cikin federal university i am very grateful very much happy to ya kake ganin koyarwa to koyarwa gaskiya ina iya faɗa miki cewa nan kebi sokoto zamfara ma gaba ɗaya babu malaman da suka kai na makarantar mu gaskiya malaman mu are very very good darussa da ake muku kuna da malaman gaba ɗaya muna da malaman mostly dai eh, visiting lecturers ne kuma mostly doctors ne yes. thank you very much sunana salome james na ji daɗi saboda ina cikin waɗanda aka fara matriculating cikin wannan makaranta to ya kika ga koyarwa me kike wanda department kike department of sociology to ya kin kajiya da yau da kike cikin ɗalibai na farko da an ka kaddama a wannan makarantar ta federal university of gaskiya zan ce it is an honor and a privilege ɗaukakawa ne ka zama cikin irin ɗaya daga cikin waɗanda aka yi matriculating cikin wanga university first university federal university cikin kebbi state sannan first set na cikin bi state a matsayin ki na mace ya me wani irin kira zaki ma sauran yan mata irin ki waɗanda ba su samu zuwa neman ilimi ba gaskiya kiran da zai musu shine kowa ya zauna ya yi karatu ya rubuta jam so da zai samu shigowa wanga makaranta saboda babban abu ne a ce a ga mace da bsc hakan ga so tana iya shiga kowane wuri ta taimaki mata 'yan uwanta sunana hannatu isa na gode ina faculty na science sannan biology department gaskiya in my life i've never eh, ban taba tunanin da cewa zan ga makaranta irin wannan ba very big hakan ga gashi babba sannan gaskiya vice chancellor in mu ya yi kokari ya mana tsayin daka ya gani cewa makarantar mu ya zama a cikin waɗanda ake koyi da su a cikin Najeriya kuma insha Allah nan gaba makarantar mu will be the best insha Allah to wani kira zaki ma wanki mata waɗanda suke can ba su fuskanci harkan karatu ba to gaskiya ina ma iyayenmu kuma har da yan uwana mata in da cewa su san abin da suke yi su zo makaranta saboda makaranta yanzu mace idan ba ta da karatu ba ta yi makaranta ba gaskiya hamma a wurin mijinta ba za ta samu wani matsayi ba amma idan ta yi makaranta ta zama wata abu har ta zo makaranta mu insha Allah za ta zama a koyi wurin yan uwanmu mata Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi Najeriya ita kuma kwalejin ilimi ta isa kaita da ke dutsen mata ce tana baiwa ilimin mata fifiko ta wajen tallafa musu da kuɗi da kuma yi musu sassauci wajen tafiyar da karatunsu. Shugaban kwalejin Dr. maigari Abdul ya ce suna yi wa matan wannan karamci ne domin ƙara musu ƙwarin gwiwa. Daga Katsina ga Zaharaddin Sani Huntuwa da rahoto. Dr. Mai Gara Abdu shine shugaban kwalejin ilimi ta isa da ke dutsen ma ya yi bayanin cewa mata na samun fifiko a makarantar. Ta gaskiya ana ba ilimin mata fifiko kwarai da gaske saboda akwai kaso wato na admission da aka ware na mata musamman don bunƙasa ilimin su wanda kuma suna samun tallafi daga UNICEF da kuma gwamnatin jihar Katsina. Tun kafin yanzu nan na samu wannan program ya eh, wajen shekara uku ko hudu kuma kowace kowace shekara akan samu ƙari ga yara waɗanda suke mata daga ƙananan hukumomi talatin da hudu wanda ake ba su special consideration wasu kula ta musamman eh wurin admission dan a dauke su kan yi musu abubuwa da yawa da na jin daɗi da kuma kamar incentive haka dan su zo duk kaga eh, wato su akan exemption din su daga biyan kuɗin. hostel kamar sauran ɗalibai da za su biya su ana cewa in gave students ne su shigo su eh, ba tare da sun biya ba kaga na ɗaya na biyu kuma ana ba su exemption su ma ko da baki da jam sai a baki undertaking amma za ba haka ba ne. ko ana ɗaga musu dan a karajin din su su zo kuma da yawan su daga ƙauyuka ake ɗauko su musamman dalilin shine ana so a samu in sun gama wannan makaranta su koma can kuma ƙauyuka su karantar da ɗalibai da ke can kuma abin da za a cewa yau ga ya sun zo ga kuma amfanin ilimi ga ya sun dawo suna koyowa suna samun aiki zai sa wasu daga cikin mata da ke nan su ma su zo kuma zai sa iyaye su ba da himma kyale yawa kyale yaran su su zo nan wurin misali waɗannan yaran da ke wannan program din zaka ga UNICEF tana ba su scholarship da dubu hamsin a shekara gwamnatin katsina kuma dubu hamsin unicef yanzu ta mai da waɗannan wanda suka rage yan nc2 and 3 da ta mai da scholarship ɗinsu dubu tamanin ya ce saboda bunƙasa ilimin 'ya'ya mata gwamnatin jihar katsina ta gina ɗakunan kwana guda dubu domin matan gwamna ya yi alkawari kuma ya cika saboda waɗannan bunƙasa ilimin mata ɗinnan ga ya can yana gina mana hostel na mata zalla wanda zai ɗauki yarinya dubu akwai wannan shiri da kace ana yi kusan shekaru kusan hudu da suka wuce To ya za ka kwatanta mun nasarorin da aka ci a shi wannan shiri? To alhamdulahi tunda wasu daga cikin su sun fara graduation suna komawa kauyuka Ya ce cikas ɗin da suke samu shine hukumomin ilimi na ƙananan hukumi na yin saku-saku da alƙawarin da aka yi na ɗaukar ɗaliban da ke karkara domin koyarwa a yankunan su. Eh, ɗaya eh, cikas ɗaya muke samu yawanci daga LEA kan ɗan samu tsaiko kafin a ba su aikin. Mu ko muna so da sun gama shekarar da suka gama a ɗauke su a ba su to su kuma sai sai kaga ana ta hai an dan ja lokaci yawa an dan ja lokaci amma dai alhamdulillah eh, an musu magana mun magana da eh, ita SA ta Girl Education an complain kuma an dauki da yawan su kuma da alƙawarin cewa duk wanda ta fito nan gaba tana da aiki yana jiran ta a ƙauyen su Dr. Maigara Abdu ya ce kwalejin ta fara gudanar da ilimi na musamman da ɗalibai 25 Shirin yana cikin eh, shirin da ita hukumar wato NCCE ta ba da umarni cewa lallai a buɗe wannan bangare koyar da ɗalibai na musamman ba mu so a ce wai na makahi da da abin nan ɗalibai mu ne na musamman saboda ba kawai shi bangaren ba yana dilin da makahi da kurame bane a'a har da exceptional student gifted wato misali da kuma iyi eh, kaga su ba ba masu matsala ba masu lura bane ko ba haka ba yawa kuma akwai waɗanda su kamar su low learners haka so learning impairment waɗanda ba su iya fahimta sosai yawa su kaga ba su da su ma ita kaga ba lalura bace physical yawa to to duk a bangaren suke so alhamdulillahi mun buɗe wannan fanni mun ɗauka musu ɗalibai guda ashirin da biyar mun kuma ɗauki malama an naɗa shugaban fannin kuma an ɗauki malamai an ɗauka musu malamai guda hudu a ɓangaren. Sardin tuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Da yake yau shirin ya fi mai da hankali ne kan ilmin mace mun kawo muku wannan rahoto da za ku saurara cikin watan Maris inda wani basarake a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya ya koka kan koma bayan ilmin mata da matakai da yake ganin sa kamata a ɗauka wajen inganta harkokin ilmin mace. Ga rahoto da Lawal Sani Kona ya aiko mana. Mai martaba sarkin mumuye Alhaji Ado Mazan ya nana ta bukata da ke akwai na ilmantar da 'ya'ya mata. ina ɗaya daga cikin masu taƙaishi na rashin tura 'ya'ya mata makaranta dalili shine uwa dai kowa ya sani ita ne malama na farko ga duk ɗan adam a duniya to amma bisa rashin sanin a farko sai aka ɗauki kamar karatun boko bai dashi ya mace ta yi shi ba to wannan ya yi matukar mai da al'ummar arewa baya sosai dangane da rashin karatu don haka ne ina ganin idan akwai mutumin da ya kamata ya zama na farko a karatun boko ya kamata mace ne samun ilimi ma ga baki ɗayanta ya kamata mace ne saboda yau mace ita za ta ɗauke ka a ciki wata tara ta fitar da kai ɗaya ba zai san uban shi ba sai ya san datuman shi to a sai ita ne za ta koya mishi zo je ka bar wannan wannan na da kyau wannan bai da kyau je ka karatu saboda ta san muhimmancin karatu ta riga ta yi saboda ilimi babu abin da ya fi shi ayi ma ya ce ka nemi ilimi da ya shi ka nemi ilimi ya ce ko da a birnin sinne ya zama wajibi ka nemi ilimi so a sai Allah bai bambanta wani irin ilimi ba ne kowane ilimi ya zama wajibi ga dan adam ya je nema ko ma a ina ne to idan haka ne ina muka samu dalilin cewa kada yara mata su karatu Ita ma Hajiya Nafisa Ado, wakiliyar gidauniyar ilimi da taimakon kai na ƙasa da ƙasa, ta ce iyaye na da haƙƙin baiwa 'ya'ya mata ilimi. Iyaye maza da kuma mu iyaye mata, ko me yaro zai yi, da Allah da annabi hakkin shi ilimi namu ne, tun daga gurin Ubangiji. haka kuma da ƙasa ta ce dole mu ba mu ilimi lallai ne a fita hakin yarinya a ba ta ilimi ko me za a yi dai zamanto dai tana makaranta tana samun ilimin nan kuma ingantacce kuma lallai lallai ne duk abin da za ta yi kada ya zamanto ya takura ya sa samun iliminta ya gurɓata. Shi ko Dr. Abdu Girema na ƙungiyar bunƙasa al'umma ta Jarem International ya ce akwai wasu matsaloli da a ganinsa in aka samu shawo kansu za a sami ƙaruwar ɗiya mata wurin neman ilimin zamani. A arewa babban matsalar mu shine rashin ta 'ya'ya mata zuwa karatu makaranta haka na, zamani. In ka je yawancin jihohi za ka ga a aji mai aka sa'a ko kashi 20 bisa ɗari ko wataran ba su kai ga haka ba su ne mata a cikin aji. Masana harkokin ilimi na da daidaito tsakaninsu kan baiwa uwa ilimi yana sauƙaƙa ilmantar da 'ya'ya maza da mata ma'anar wannan ko shi ne bunƙasar ilimi na samuwa ne in akasarin 'ya'ya mata sun yi karatu. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Masu aro da wannan rahoto Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan wakilanmu da aka saurara da kuma Kiba Hiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Kafin mu kammala ga takaitattun labaran duniya. madalla sati dada kuma bala'in girgizan kasa a nepal jami'ai sun ce sun da ran samun wani mai rai daga cikin kuraguzan kasan kwana biyu da so gabata ba wani alamun cewa za a ƙara samun wani wanda ya rayu cikin wannan haɗarin kamar yadda babban jami'a ma'aikatar cikin gida lexmi dekal yake cewa mutane biyu ɗan shekaru goma sha biyar da wata mace 'yar shekaru ashirin su ne na baya bayan nan da aka samu da rai ranar alhamis dubban mutane ne dai suka bata har yanzu ba labarinsu ciko har da turawa da yawan su ya kai dubu jami'ai suka ce yanzu adadin waɗanda suka mutu sun kai dubu shida da ɗari shida da yawansu ya kai wato suka mutu a babban birnin ƙasar da kewaye waɗanda suka rayu sakamakon wannan hatsarin suna kira ga gwamnati da ta agaza musu da abinci da ruwa musamman ga waɗanda har yanzu suna rayuwa ne a sarari ta allah ta'ala domin ko sun yi hasaran gidajensu Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da la'asar ku sake jinmu da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.